من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الخميس بيار لوتن ذو القعدة شكرا تا دبو ديا دري حدود أربعين دبقى هجرية ديكي دي دي دا دا اوكو لوتن هدو shekara ta 2026 miladiya da muke karanta da littafi na sharhu suna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin qalaf al-bahari rahimahullah wannan masallaci na kuba nicholas da ke nan birnin zaria za mu tashi shafi 227 haka ne alal mu'allifu rahimahullah kaza kana dinu <clears throat> إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به wada nasa ilaihi a wannan kaman ci gaba ne na da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wato nasara sun kasu kashi saba'in da biyu yahudu saba'in da ɗaya kai yahudu saba'in da biyu al'ummansa za su kasu kashi saba'in da uku ita dukkansu a wuta suke daga kawai waɗanda wasai guda ɗaya suke tambaya suwaye wannan ɗayan ɗanin sallallahu ce wanda suke akan abin da nike kai a yau da tabbaina wannan shi ne kaman a zamanin Umar ma haka al'amarin yake suna kan daidai kan turban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake haka zamanin uswa shine ma'anan ci gaba ne kaman na wancan kenan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabani magana iri ɗaya ne akida ɗaya ne addini masuskanta ɗaya komai ɗaya babu tafani haka ya zama kaza kana dinu ila khilafati umar ibn al-khattab kana zamanin abubakar aku babu sabani ana jira ne khalifa yayi magana kowa ya bi ba sauran ƙungiyoyi da suka firfito daga baya ba su kina ba komai hakanan har zuwa khilafan umar dan khattab radiyallahu anhu babu sabani aljama'atu kulluha bi ma'ana dukkan su suna kan wato jama'a wato suna kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabban su Umar din kenan ba haka zafi fi zaman Usman haka nan a farkon zamanin Usman shi ma aka yi ke ma qutila Usman lokacin da aka kashe Usman radiyallahu anhu ja'a al-ikhtilaf wal bid'u lokacin ne sabani yazo da don sabani ya fara da bidiyoyi daga su waɗanda su suka kashe Uthman ɗin su ne farkon fitina kenan wasaran nasu a hazaban sai mutane suka zama ƙungiyoyi ƙungiyoyi wasaru firakan wato kowa da yankin da yake da abin da yake yi itikadi da kuma wanda yake bi faminan nasi daga cikin mutane man sabata alal haqqi inda awwal ta taghayyur akwai wanda suka tabbata cin gaskiya farkon lokacin shagunan wato samun matsala na sabani na bidiyo na shanje ma'ana lokacin da aka kashe usman wanda suka tabbata akan gaskiya akan daidai fawaƙala bihi kuma ya faɗi wato bayan ya tabbata gan gaskiya kuma ya faɗi gaskiyan ya tsaya a kanta wa amila bihi kuma ya aiki da ita da'an nasa ilai kuma ya kira mutane akan gaskiya abu uku ya hada yana furta gaskiya yana aiki da ita kuma yana kiran mutane zuwa ga ita kamar yadda yake faruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da mai littafi ke nuna mana kenan na mutane dukkan a lokacin suna ma kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallama sune firka annajiya sune kuma aljama'a lokacin ba sabani qauluhu hakaza كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها ko ba haka za fi zaman Usman fi hayati as-sahaba haka nan a lokacin rayuwar sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai kana al-mukhalifuna muhtafina mundaffina bainan nasi wato wanda suke ma sabanin koyi suke sun shiga cikin mutane ba sa bayyana abubuwan sabanin suna nan a cikin jama'a ko da akwai su ma kalkadariya kaman kadariya wa ghairihim zalika li quwwatil islam lokacin saboda karfin musulunci duk wanda aka ga ya kesa wato jama'an musulmi yana so ya kawo abin da ba addini ba to za a kira shi hukunci za ta yi aiki a kansa quwwatil uh, muslimina saboda karfin musulunci da kuma karfin musulmai a wannan lokaci ila an dasta yahudu rajulan yahudiyan min al-yaman sai lokacin da yahuda suka dasa wani mutum ba yahude daga yaman wanda ake yuqalu lahu ibn sauda sunansa kenan shine abdullahi bin saba al-yahudi <clears throat> suka kafa shi suka zo suka susa shi a tsakiyar musulmai faja'a a al-madinati ya taho madina mu'azhar al-islam ya bayyanar da musulunci fi khilafati usman a zamanin usman radiyallahu anhu cewa musulmi ne shi ma ya kawo daga yaman da karanta addini ya taimaka wa musulmi waje ala ya subu usman to daga nan fa ya zama yana zagin usman fil majalisi a mazaunai ya duk da aka taru zagin usman yake yi kaga abinda mutane suke ji yau da kullum sukan saba sai soka daidai ne zagin wato wanda kamar shugaba kenan لأنه ادعى الإسلام خطوة domin shi ibn saba din yi da musulunci saboda yaudara thumma akhadha yanfusu sumumahu fil ya dinga wato watsa wannan dafi nashi na kin usman na sore bakan jama'an musulmai kuma nuna aliyu yana da shi ya fi cancanta zai zo bayani a kan gaba a can aliyu ya cancanta ya zama jagora wa ya hu a ha? sai mutane suka dinga halartarsa mutane masu wato karancin tunani wanda suke sufaha wawaye al'aughad kuma wanda ba su da tunani wal juhal da jahilai suka dinga halarta a wasu mutane sun fi sun a dinga yin abin da hamasa a dinga kabbara to kaga duk malamin da yake zagin gwamnati wasu lokuta ga yana samun mai mabiya saboda suna gani shine, ne gidi to wasu abin da ke kenan babun nasi wasu mutane au kafirun minan nasi ko wasu daga cikin mutane masu yawa ya hauna ya hawauna asabba suna sha'awan zagi walƙili walƙala da an ce kunce misali sai su dinga bin maganganu da zage-zage ya zama abin da suke ce kenan sai u alaihi sai suka taru ya zama wani gurzo a wannan lokaci yana fito na fito da su usman yana zagi su sai su ga kaman gurzo ne walamma futina lahu lokacin da aka gano shi aka fahimci manufansa wa da min al-madina sai aka kore shi daga madina zahaba ila misira, ko koma masar can lum madina ba zai iya samu abin da yake so ba sai aka kore shi a madina ya tafi masar wa wajada qaryatan fi misra mashhuratan bi-shiqaqi sai ya samu wata alƙarya wanda ta shahara da riba kan jama'a da cewa ba jagoranci a wannan alƙarya ɗin kowa yana yin abin da ya ga dama sai ya samu wannan wurin hangamata fiha sai ya zauna ya nutse a cikin wannan alƙarya ɗin da ita ta samu mutane wa'annan dafin tashi wani shara tumumahu fiha ya watsa jefin a wannan garin wa sabba usmana sai ta zagin usman sun mafi nihayati kawwana minhum isaba da ƙarshe ne suka ce to ai a je kawai ma a yi jihadi a kan Usman nan ne sai ya haɗa wasu mutane shine isaba wasu jama'a ma'aha silahun wa kuwa masu ƙarfi kuma da ta makamai tare da su cewa za a je a yaƙi Usman bai yi adalci ba bai yi kaza ba tun daga wannan gari fa ja'u ila Usman radiyallahu anhu kawai suka zo wajen Usman ya tariduna alaihi suna cewa abin da yake ba daidai bane ai adalci ba bai yi kaza su kanta abun nan din su wai khafi'unahu suna cewa kuskurantar da shi cewa abin da yake kuskure ne Usman radiyallahu anhu ajabahu Usman ya duk abin da suke kawowa na shubuha sai ya ba su amsa wahaba wada haba shubahahu sai ya rusa wannan shubuhan da suka zo da ita sun maraja wasu ga dai ba su da makoma zaka da abin da za su fara duk abin da suka kawo sai ya wato watsa wannan shubuhan tasu garan sai suka koma sun lawo mu fit suka koma su sha ah, to yanzu mun taho daga masar mun yi ba mu yi komai ba me ka auge mai muka yi kuma suna rike da makamai ga su suna da ƙarfi suka talawa mu shine wato suka ta zargin kansu mu je mu dawo ba wani abu ai da ma mun kashe shi da mun yi kaza suka fara yin waɗannan maganganun da rikewa kalu ma na sai ba mu yi komai ba sun maraja'u ala usman suka dai yanke shawara su koma ma usman radiyallahu anhu wa hasaruhu bi baiti suka kewaye shi a gidansa da wannan manufan da jagorancin shi wannan din kuma da shawarar ibnu saba shi ba yahude suka kewaye gidansa wa sahabatu aradu an yudafi'u anil khalifati abai so su ma su wato zo su taimaki usman a yaƙi a yaƙe su su wancan mutanen da suka zo walakin usman radiyallahu anhu naha an zalika khashyat su wani ce a'a kyale su kada kowa ya zub da jini saboda ni kyale su wato sun so su zo su yi fada da wa'ancan ɗin su kore su usman sai ya hana su bai son fitina khashyata safaki safki addima kada a yadda a zub da jini saboda shi a kyale su na hahun an zalika sai ya hana su ala amalin annal mas'alata ha muhawaratun wa muraja'atun akan tunanin su cewa matsalan aja na tattaunawa ne na a zauna a tattauna su faɗi shigohoyinsu a gusar masu da su a faɗi dalilansu a ba su hujja su faɗa ya faɗa abin da yake tunani kenan bai tunani cewa sun dawo da niyan kisa ba yuriduna an yuridu ayyukuni yuqni'ahum yana so ya gamsar da su akan wannan abubuwan da suka zo da su lakinnahum lamma ra'au, annahum lam yudriku shay'an bil hujja da suka ga ba su da hujja da za su iya kafa ma Usman kafazu alaihi bil da suka yi tsalle suka shiga gidansa da daddare wannan su niyamu mutane suna cikin bacci a taluhu su kashe Usman radiyallahu anhu lamma ra'au anna shubaha shubuhatihim da suka gano shubohinsu da hibatun duk an karar da su wala qabula laha ba wanda sai karbi wannan shubuhan su. intahazu al-fursata fi ghaflatin suka samu suka wato amfani da wannan daman na gafalan mutane mutane ba wanda ya taɓa tunanin haka ne kuma usman ba kyau tunanin haka ba zai so ne a tattauna da su ba su suna da wata mummunan manufa mutane suna cikin gafala wa aglabun nasu fil hajji kuma lokacin aikin hajji ne mafiyan mutane sun tafi makka zuwa aikin hajji wannan su fil madinati kanu na'imina wa aminin mutane suna bacci cikin dare suna cikin aminci ba wanda yake tunanin wani abu a madina ala anna al mas'alatu fiha mas'ala kawai muhawaratun ne wa murajatu muhawara ne suka zo da shi a wajen usman tambayoyi da amsa qafadu alayhi fi al-layli abahum Allah fi baytihi suka wa tukuta gidansa da dare Allah ya gine musu fi baytihi wa qataluhu suka kashe Usman shahidan radiyallahu anhu wa huwa yatlu al-Qur'ana na karanta al-Qur'ani wa ma'ahu mushaf arzishi akwai tattalin alqur'ani hatta sala damuhu ala almushafi radiyallahu anhu arjinin sayyidika a wannan takardun mafi yawa masu zuwa ziyara nan da ake kira al-mushaf ne ake kiransa A gidan gargajiya na saudi za ga qur'ani ana yana nan a buɗe har da alama inda ake naka kuma yadda ake faɗi lau alamu shi din ne ba shi ba amma da alama inda jini ya ɗiga na wannan mushaf ɗin da Usman ya riƙe yana karantawa kwanaki na ga a Aminu Daurawa ya je an nuno har ya nuna ƙur'ani ce kamar yadda ake cewa wannan ƙur'ani shine ƙur'anin da Usman yake karantawa a lokacin da aka kashe shi ga alaman jini ɗan da ya diga ƙur'ani na'am kenan fahina izin hadasati alfitina lokacin ne fitina ta fara Wadda a hadha alkhabith shi wannan mugun mutum ɗin ya yi da'awa annan khilafata li aliyin to daga nan dama abin da yake so ya cimma kenan ce aliyu ne fa ya kamata ya zama halifa bayan annabi sallallahu alaihi sallama. annaha halai li abi bakr wala li umar wala ba na umar ne, ba na abubakar ba ba na usman ba a aliyu ne kwashe suka yi aliyu sukai yi inji shi kenan dama abin da yake so ya ci kenan wa inna ma hiya li aliyin annan jagoranci khalifanci na aliyu ne wanda aliyan huwa wasiyu rasulillah aliyu shine wanda annabi ya yi mawasiya sallallahu alaihi wasallama wanda ha'ula'i zalabul khilafa ta sun zalunci wannan wato khilafa din sun kwace ta zuwa sun kwace ta ikkitaban sai kwace sun karbi wannan khilafancin kwace sun kwace ta kenan min aliyin daga Aliyu. wal ajibu anna aliya radiyallahu anhu madda haza malam ce abin da ban sha'awa ali bai taba wannan da'awan ba bai taba fadin wannan ba wala ba wala bil khilafa bai taba neman khilafa ba wala qala an biya. biha ce canta shi ne wanda ya cancanta da wannan khalifa ba bal kana mubayi'an dama yana yayi ma Abubakar mubayi'a wa sami'an kuma yana yin biyayya wa muti'an yana ji yana da duk abin da aka faɗa زي يسمع ويصيب كينا بإخوانه الخلفاء ثم سورة أموانسا خليفو الراشدين رضي الله عنهم جميعا عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين لما مياجي في سنة عن المسلمين وحصل القتال بين المسلمين مسلمين كفارا يأتي أتكانس بسبب هذا الخبيث أبو ذوانا موغ الذي اندس في صفوف المسلمين wanda ya zo ya kutsa kansa cikin musulmai da sunan shi ma musulmi ne walakin Allah khayyaba hu sai dai Allah madauki sarki ya tabar da zaton zaton shi addini ke so ya rusa ba wai magana yaƙi ba ma kawai sai yaƙi da su da rusa addini gara a yaƙi ko an wanda suka saura sai su gaba da addini sahihi na'am tace sahihun annahu hasala ala almuslimina mihna wal shi haka ne lallai an samu jarrabawa fitina ga musulmai qutila minhum man qutila an kashe wasu da yawa lakinnahu nahu amila shay'an bil islam sai musulunci yana na yadda yake al islam walillahi alhamdu baqin oh baqi azizan yana nan da izzansa wa qa'iman yana nan azbe ولم ينل منه ba abun da ya faru ga musulunci yana nan yadda yake wa ma adraka huwa wal yahudu shay'an min hadha ad-din walhamdulillah abinda suka yi wato suka cimma da shi da yahudawan irin sa wannan addini na'am hasala ala sahabati ba'd al musiba wato wasu musibu sun sa faru da sabai don yaƙi ba ƙaramin abu bane aka ce sahabi don zubair bin al-awama cikin irin wannan yaƙoƙin aka kashe shi radiyallahu anhu an samu wannan fitinan. والفتنة والقتل أنت فتنة في الفتنة والقتل فتنة دكتة لكن هذا في سبيل الله رضي الله عنه كون من سوي دون الله وأرضاهم الله يبدسوا كما يمسبهما ولم يحصل هذا الخبيث على سائل والحمد لله بيسامو أبن ديك صوبة ومن ينا سوى زمباب الديني أقوم خرافات أمر الديني ana kiran aliyu na ce ali Allah ne ali kaza ne ali kaza ne don daga nan ya fara tafiya ya fara tafiya ko ya zo ya ce aliyu ma shi ya kamata ya zama annabi har ya so ya ce ali ma Allah ne so a haka haka step by step da cewa shi ne ya kamata ya zama khalifa ka zo haka samu cewa shi ne ya kamata ya zama annabi ka zo har ma aliyu Allah ne to kaga yana so daga an faɗa wannan ya bar addini kenan ko cewa aka yi a yaki ya kamata ya zama annabi kenan an bar abin nan kenan annabi sallallahu alaihi ba shine ya kamata ya zama annabi ba wai malaika ya yi kuskure saboda kamanceceniya tsakanin annabi da Ali radiyallahu anhu yasa ana kiran su al-ghurabiyya cikin ƙungiyoyin shi'a suna nan hada mulakhasu qadiyati al-fitnah wannan shine a dunkule wato matsala ta wannan fitinan bi baqatal Uthman radiyallahu anhu da kashe usman ya sama da ce kafin wannan ana zaune lafiya babu wasu ƙungiyoyi babu wani wanda yake baya biyayya ga shugaba baya jin maganar shugaba baya ma shugaba da'a kafin wancan kafin wannan lokaci wa hadha bima yadullu ala annahu la yajuzu al ala wali al-amr malakin wannan yana nuni baya halatta mutum ya bi kewa shugaba biyayya ya fita daga biyayya ga shugaba annal khuruj alaihi musabbibu sharran fil umma wato fita farin yi ma shugaba da'a yakan samar da yakan babar da sharri ga al'umma da dima'in da zub da jina ne wala zalun nasu fi fitnatin min zalika al'ahad tun daga wannan lokacin mutane suna cikin fitina har zuwa yanzu wa antum ta'lamuna du'atul fitnati allazina yad'una ila al-fitna wa yad'una ila al-fitna to kun mutane sun san cewa waɗannan mutanen masu kira zuwa ga fitina alkhuruji da kuma fita wato barin yi ma ala wulatul umuri shugabanni A'a, wa bi hujjati inkaril munkar da hujja cewa inkarul munkar wato amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kenan qaratil mu'tazilatu anan ne aka samu mu'tazilawa wal khawarij aka samu khawarijawa kulluhu dukkan su min hadha al daga wannan babi wala tazalu ila al har yanzu suna nan a ciki wannan ƙungiya ta fito wannan ta fito haka kuma in ka kula sai ga da sa hannu na yahudawa waɗanda ba musulmai ba to kira wannan ƙungiyar kafin ma ko ku gane sunan ƙungiyar sun riga sun kafa mata suna eh daga wannan alƙa'ida zuwa isis zuwa da'ish ko zuwa boko haram zuwa ansar zuwa wai wasu kuma lakurawa ko yanzu za ka tambaya su kansu ba san wannan sunan mai aka samu su wasu kawai suke kira shi za musu suna shi kenan don su bambanta da waɗanda su kauce don su ke boko haram baran an gama da su an san da su tuntuni sai an sa an san da shi to bari a samu sabuwar ƙungiya haka suke su zage kiran suna, Allah ya da yahudawa ne suke waɗannan abubuwa kuma su ɗin da za su gane in sun ce addini suke mawa tun da suka tsara ne addini ya samu A cikinsu mai wani riba addini ya samu tun daga alƙa'ida zuwa yanzu akwai ɗaya ko akwai samu illa kawai ake ta rusa wasu ƙasashe na musulunci da sunan sojin ta kaga gara rusa addini suke abubuwa da yawa da ƙungiyoyin na musulunci suke yi duk aka zo aka tsaye da su aka hana da yawa ƙasashen turai in ka je za a ga kentoci da yawa da ake ginawa ƙarƙashin ko almuntada ko ƙarƙashin wannan iron islamic organization ko wasu dai ƙungiyoyi daban-daban duk an tsaye da su saboda zuwansu to shi addini musulunci kullu yana nan in Allah maɗauki sarki ya yadda Allah ya gatar da mu qawluhu falamma qutila usman radiyallahu anhu jaa al-ikhtilaf wal bid'u ke faɗi wannan yajibu al-hadaru min du'ati ad-dalal malaki wajibi ne a tsorata wato a kiyaye masu kira zuwa gabata. wala ta tahalu fi amurin kada a yi wasa da al'amarinsu ta gansu tun da wuri a yi ƙoƙari a kare mutane daga sharrinsu a katse su kada a su su yi yawa an boko haram kaga sun kaɗan kaɗan suna cikin gari suka yi ta wasa da su gwamnati ba sai komai ba har sai da suka yi ƙarfi har sai da kasashen duniya suka shiga suka abin nan ba su makamai na ka zo za a yaƙi da su da su ya zama ya fi ƙarfin jiha ya fi karfin ƙasa ya fi karfin ƙasashen afirka mu ma sai an nemo su daga waje tun daga karanda tun daga karanda suka fara lokacin da ake mukabala da muhammad yusuf gwamnati suka yi yadda za su yi su abin nan ɗinsa a zauna da shi in ya kasa da abin da ake so a hukunta shi shi ke an samu nasara kuma sai a bari yanzu a sallan nan da muka yi na karamar sallah wani limami a saudi arabia a masallacinsa na juma'a yan limami ne na masallacin juma'a a garin da yake sai je sallar iri ba tare da samun izini daga hukuma ba tasiri ta kiran shi kaman permission ta haka yadda mutu ya yi sallar juma'a sallar idi sai ya samu wato permission daga ƙasa gaba da daga hukumar kula da harkokin addinin musulunci wizarta shirin islamiyya sallar idi kuma aka yi posting yanzu yana nan a prison shekara biyu a prison sannan kuma an hana shi posting wani abu a sojin libya har abada bayan ya fito na shekara biyu ɗin zai sake sa wani abu a social media ba har abada an haramta masa to kaga gobe wani aiwa zai sake sallar idi ya yi fa a wai fa yi a wani rana da ba ranar da ake sallar idi shi ma yi idi amma dai ba ba shi ne izinin yin sallar idi ba aka yi fasfin ɗin shi zai na turizm Na ne ɗan shekara biyu zai fito daga nan ci gaba da limanci yana so amma kuma ba abin da za zai sake fasfin a wani wuri ko a whatsapp ko a facebook ko a twitter ko a x ko a wani abu babu zai sake ba to kaga yadda doka take aiki kuma mu kaga an yi sallah yau wani ya yi sallah jiya ba abin da ya dame shi ana nan ina ta tafiya ba ka za a yi sai a yi ta wasa da abubuwa a basu suna shi ne a tasahul kenan da zuwa balala ya kamata duk lokacin da wani abu ya taso sabo a zauna a tabbatar da ingancin abin da mutum ke sa'awa a kai kafin ya ci gaba da sa'awansa in ma aka duba ya kamata akwai kwamiti na fatawa na malamai na kasa wanda su ne za a kai ma abun zauna su tattauna su da ko da wani abu haka yake gaskiya ne idan yakan zai kawo rarrabuwa ya zai da mutum da zai wannan abu ko da shi ke nan, kamar yadda aka yi ma wani malami da ya sallah karfe tara a kaduna yan ma'aikaci ne a nnpc a lokacin ya san har da a sarautar zazzau aka zauna da shi aka dakatar da shi ba zama haramun ba ne amma dai ba haka aka saba ba ba mazaban malikiyar mu ba ne cewa ana iya yin juma'a karfe tara kafin tsawari ka tsaye da shi daga nan an kashe wannan abun da haka ake yi ba kashe fitintinu da yawa haka ta wannan hula ya juzul kalamu fi wulati da umar, malam ce baya halatta a dinga magana akan jagorori domin don ana yawan magana to kowa ma girman da suke da su da shi da kuma kurjinin da ake so su samu har in su yi umarni a in sun hana a hannu dinga wato ba a cikin zukatan al'umma al'umma suna kawai su zama suna jira ne a ce gwamnati ko shugaba ya ba da umarni a saba saboda an saba ji amma a mimbarori mutane a gidajen rediyo kowa ma yana zagi to kowa sai ya taso cewa kamar zagin shugabanni alkaman abu ne mai kyau to sai su dinga kiman da suke da da daraja na a yi su ba da umarni a yi ko a hana sai da duk babu to kaga kuma in ƙasa ta zama a haka ta zama akwai damuwa kenan akwai damuwa kenan mun zakwa ko da ba ta da musulunci to ya zama akwai karfi na iko wanda zai ce a yi kaza a yi a bar kaza a bari to shi ke zaunar da al'umma lafiya na'am ولهذا أوسى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هي أمرني da asam iwa ta'ati aji kuma a yi da'a wa adamil khuruji kada a yadda a ƙin da'a bi ma'ana a fi yi fito na fito a rawulatul umuri da shugabanni wa in jaru ko da yi zalunci ko da yi zalunci wa in zalamu da jara da kuma zalamu a wata duma'anan su biya kada su yi ba sai ba su yi muganci su yi zalunci zalunci yakan kasu kashi akwai na zaluntar al'umma a cikin haƙoƙinsu na yau da kullum irin na rashin yin abin da ya kamata hanyoyi makarantu asibitoci shi kansa zalunci ne akwai zalunci na a canya dokoki ko kuma wani abu da zai dinga kuntata ma mutane shi kansa zalunci ne ko a sa mutane irin yan sanda ko wani abu su yi ta tsananta ko su yi ta duka kamar yadda ake a wasu kasashe ta duka mutane ba gaira ba dalili ba tare da dalili ba duka wannan zalunci ne wa in zalamu wa in fasaku ko da su yi zalunci su yi fasikanci malam ya siru ila haddin kufur sai kuddin ba su yi kafunci wanda yake a bayyane ba a kaza hausa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a kana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wasiya cewa in ammara alaikum abdun ko habashiyu ko da bawa ne dan habasha a tsari na addinin musulunci bawa ba zai zama shugaba ba kuma ga bawa ga kuma baki Sosai sai annabi ko da irin sani ya zama shugaba in dai ya hau kujeran nan a bi shi ne shekul islam ke ko da karfin soja mutu da karbi mulki na dole a masa biyayya kaga abin da ya faru a nijar kenan wanda suke zuwa yawa mutum malaman suna tare da shi bamrin da aka cire amma wannan yana hawa duka aka suka zo suka yi biyayya ba wani malami da ya magana kan abin da ya yi ba daidai ba kaga ya haɗa kansu ko sun zauna lafiya inda an su wasu sun samu suware da an samu matsala da an samu yaƙi sai sosai samu dukkan su kuka da kai suka ce to shi ne yanzu shugaba tun da ya zauna a wannan kujerar, to yana da haƙƙi a masa biyayya a masa addu'a a masa kaza duk malaman suka dunkule yadda kowa ya magana a kansa ba ko yadda har matsala ya zo ya su faru tsakanin mu da ita Nijar ga wasu malamai da suke gani kamar gwamnatin sojojin ba su kyauta ba har malamai malaman Nijar sun fara kawo hari sosai sosai a wajen lokaci ga malaman mu wasu da suke maganganu a kai to kaga su ba sa haka su magana ɗaya suke da shi a hukumance a malance a komi suna da haɗin kai kuma suna girmama hukuma kuma hukuma doka tana aiki a Nijar eh a Najeriya ne kawai doka ba ta aiki na'am akwai da lokacin maganar sallar nan da na yi magana da wani kuke an ce an ga wata a wurin kusuwa suka ga wata kun bincika sai da muka karatu da yana cikin manyan malamai sai su ba su da abun kula gwamnati ne take da da dama ta sanar kuma minista mai kula da harkokin cikin gida ke sanar da gani wata in ta sanar dole ko muna so ko ba ma so mu bi kawai sai ta gaya mu sai ba mu wani abu ba sai in ba an kira mu ba amma haka kawai mu ce kaza sai ba a nijar ba ba ma iya wannan magana to kaga shi yasa za a ga doka tana aiki a ko'ina wasarar nasu firakan da yake faɗi mutane sai suka zama ƙungiyoyi minan nasi man sabata alal haƙi daga cikin mutane akwai wanda ya tabbata a kan gaskiya inda awwali taghayyir ko farkon da aka samu wannan canjin bi ma'ana aka samu sabani wanda ya tabbata kan gaskiya wa qala bihi kuma ya furta kullum maganganunsa gaskiya ne wa amila bihi yayi aiki da gaskiya ودعا إليه لما حصلت الفرق الاختلاف ثبت, ثبت الله أهل الحق والسنة فلوكا aka samu saɓanin da ƙungiyoyi Allah ya tabbatar da ahalal haƙ mutanen gaskiya wa sunnati da ahalus sunna kan gaskiya wa saru alama kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu suka zauna suka tsaya tsayin daka kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai da sabuwansa radiyallahu anhu wal firaq al ukhra wasu kuma kungiyoyi khalafat ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu sun saba kan abin da annabi yake kai shi da hasabansa fastahaqqu al wa'id bin nar suka cancanci a musu wato narko da wuta da hasbi ma hasala minhum gurgudun abin ya faru da su ko abin da suka yi na'am قال المؤلف رحمه الله فكان الأمر مستقيما al'amari sai ya zama a mai daidai hatta kanati tabaqatu ar-rabi'a fi khilafati bani fulanin bai faɗi abin nan ba ce mutane suka zama daidai har a tabaka wato ta hudu kenan kamar karni na hudu kenan fi khilafati bani fulan in qalaba zamanu sai zamani ya canza ya juya Wata zai an-nasu jiddan ta samu canji wajen ɗabi'u wajen saɓani jin ƙima shugabanni biyayya zalunci su na shugabannin samu wa'annan wa fashatil bid'u sai bid'o'i suka yadu kasura addu'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jama'a sai waɗanda suke da'awa akan abin da ba daidai ba akan ba akan hanyar gaskiya ba wanda kuma ba hanyar ahlus sunna ba suka yawa waqatil mihina ta samu mihina mihinan su imam ahmad lokacin da aka yi magana na halkul ƙura'an din nan sai ka samu su jagorori da suka bi suka wato rungumi wannan aƙida irin ta kawari irin ta jahamiya irin ta mu'tazila sai ka samu shugabanni suka rungume ta suka zama su ne da gwamnati kuma sun rungume ta duk wani malami ahlus sunna ko dai ya yadda da wannan abun ya faɗa ko kuma a kashe shi aka aka yi tai shine mihina din kenan da aka samu kina fi kulli shay'in lam yatakallam bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqatul mihina ta mihina jarrabawa akan kowane abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana akan sa ba zadi min ashab ko daga cikin sahabbai ya ci suke ta magana shi ya qur'ani halittan Allah ne wanda duk yayin da ce qur'ani ba halitta ba kuma za ta yi magani ta aka yi ta yi شر الشر قوله فكان الأمر مستقيما كان في الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع زاد الخلاف أي حسيك ساباني يقارو وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة بيان واتوكاري وإن قرنوني دانين صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فدغنن da suka da ka samu waɗannan fitinoni ne aka samu shine qurun al-mufaddal hatta da ahadul abbasiyin a lokacin da aka samu lokaci na abbasiyin fara fihim al-ma'mun al-abbasi sai ma'amun khalifa ne a lokacin da ke kira shi al-ma'mun al-abbasi tabi'ahu al-mu'tasim daga nan sai al-mu'tasim sai al-wafiq wa akhadhu bi qawl al-jahmiyya da gani suka rungumi aqida ta jahmiyya cewa qur'ani halittan Allah ne wa aradu an yujbiru ahlus sunnati alayhi suka su tilasta ahlus sunna kan wannan magana wa huwa alqawlu bi khalqi alqur'ani shine cewa qur'ani halitta ne qatalu ba'd al'imma masu ce wasu manya manyan malamai darabu al-ba'd al-akhar suka duki daki wasu da yawa imamu ahmad suna ciki walakin al-haqq thabitun walillahi alhamdu la yata la yata ahzahu haje gaskiya tana nan yadda take bata rawa ba karkata tana nan yadda suke. qawluhu wa qasura addu'atu ila ghairi sabilil haqq wal jama'ati kathirun al'ana yanzu man yaquluna innahum du'atun kuma ziyar su ma masu da'awa ne da kununa jama'atin kama jama'a jama'a wa firaqan da firko firkoyi kamar yanzu misali wannan mutumin da ake kira dan anti a san shi mai gashin nan dan nasarawa wato a ah, wai yake yawwa kaga shi a gidan shi in ka je za ga mai shan wiwi za ga mai shan giya za ga mai kafa. amma shi ma suna shi shi ma Allah ne suke cewa to ba abin shi dan hakika ne to abin da ake cewa haramun ne su a wurin su halal ne to abin da yake wajibi ne su a wurin su ba wajibi ba har wasu daga Kano malamai sun je su yi muƙabala da shi sai yaki an zauna mai yaki muƙabalan da su wajen sarki suka fara zuwa sarki ya sa sarkin malamai na fada na awai aka kirawo shi aka zauna sai ta kame kanuwa bai da lafiya bai kaza bai kaza to ya ba da rana da za a sake dawo so haka dai abin bai bai yiwu ba in suna ganin sa a social media dan anti sa mai kitson nan yawwa kaga shi ma sun ce shi ma Allah ne wani waƙe da suka yi mata a gaban gabansa shi ma Allah ne shi kowa ma Allah ne to kuma ba wani Allah da za a bauta kama mutumin da bai kai hakika ba ne yake da bin sallah wajibi ne a kansa zakka wajibi azumi wajibi da sauransu kike gani zina haramun shan giya haramun kaza haramun su a wurin sun kai hakika to komai na nan sun shiga ɗauyuka da yawa musamman fulani su riƙe waɗannan dama ba ibadan su ke so ba mafi yawa to sun rungumi wannan aƙida da yawa da yawa da yawa sunan sufanci ke sunan abubuwa ce ne dama mafi abin da ahalus sunna suke kira a kai dole a dawo ma mutane karatu akan alkur'ani da sunna kada a bar kowa ya kirkiro nashi ya bunna to ya ja mutane wato jahilai da yawa sai ga mace a daji ba ta san komai ba kuma ta ga Allah ya ba ta abu ana zuwa tana ba da aljanna da yawa wallahi wallahi eh ya kunna yawwa eh yawwa ya ce wannan maganan ba na masu hankali ba ne eh, ya faɗi wani abu ya ce wai yana ba da wannan labari su ce ba amma wannan ba na masu hankali ba ne wai idan aka samu masanin wanda ya yi imani da shek inyas ne ko Eh, bai ma ya karbi ɗarikan ba ya yadda ne kawai sai ya zo gari kamar garin zariya ya ba bashi masauki sai ya tafi a daji can ya je daji ya zauna ya mutu a wurin ya mutu ya rube ya rududduke sai ciyayi suka tsiro a wannan wurin ka samu shanu saniya ta je ta ci wannan ciyayin aka kamo saniya aka kawo ta gari aka yanka duk wanda ya ci wannan naman wuta ba zai shafe shi ba iya magana ana kallon sa yana bada wannan tsari wannan amma kuma ma ba na masu hankali ba ne sai irin <laughs> saniya fa Ki ci yayin inda wannan ya zuge in aka kawo naman duk wanda ci naman nan maganan ya zama musulmi bai taso ba daga duk ka'idoji na addini ya karya su eh kuma bai ma shiga tsarari gan tukuna ba fa sai eh, niya kawai yayi to kaga zo irin wayannan ai dai mutum yana da tunani mai kyau bai kamata ya biye su ba kuma suna nan irin su dai yawa da yawa da yawa domin wannan kala gasan da ake akwai wanda suka fi na ce hatsari na su waye sunan su masu suka akwai na ji ana hira da wani wani wannan wani abu abdullahi abubakar maza waje ya yi hira da wani wanda yana cewa ai matuskan duka yan abun nan qur'ani yake su kan duk ko daya da su mu a wurin mu dukkan ku da su da ku ba musulmai bane eh, ba kuma ibada kuke yi ba shi to kai ya kake sallah shi kai kake tunani sallah wani abu ne da ake aikatawa kasa kake wannan tambaya har in kira ya kare wai yayi bayani yadda yake sallah kace wannan tunanin na ka cire shi kana tunani sallah wani aiki ne da mutum zai tashi yayi kaga su ne ɗalibatan na gaske kenan to suna nan da yawa ƙungiyoyi to an daban daban daban Allah ya tsare mu to ne sai masu da'awa na sharri suka yi yawa shine da malai ke faɗi kenan wa yakununa jama'ati wa firaqan ta hadha al-fida wancan wato mai sunan shi eh, rufi katanga wahum yuriduna da'watan nasi ila dalali da suke so kawai su kira mutane zuwa gabata kuma za ka ga su a wurin su wanda suke ba musulmai ba ruwan su da irin wa'annan saboda sun san nan ba damuwansu ne. a gare su illa man rahimallah sai wanda Allah ya marhama man kama ala da'watil kitabi was da wanda ya bi da'awa irin ta alkur'ani da sunna wa manhaji ar rasuli sallallahu alaihi wasallama da hanya tsari irin na annabi sallallahu alaihi wasallama fi da'awati hadha ala haqqin wa hadhihi hiya ad-da'watul wannan kuma ita ce da'awa ta gaskiya ma kullu man tasamma bidda'awa ya kunu da'awa ko tusamma ba duk abin da ake kira da'awa yake zama da'awa ba ya kunu sahihan ko kuma ba duk abin da ake kira da'awa yake zama ingantacce ba hatta yunzara sai an duba fi manhajihi alladhi yasiru alayhi manhajin da yake tafiya akai fa in kana yasiru ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu don abin da yake kai shine abin da annabi da sahabbai suke fa innahu da'iyatun ila haqqi mai da'awa ne zuwa ga gaskiya wa in kana mukhalifan lima kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam idan yana saba ma abinda annabi ya zo da shi fi manhaji da'awa a manhaji na da'awa wa huwa ala batilin to akan kuskure yake akan mata wala yughtaru bi qawlihi kada a rudu da maganarsa innahu min ad-du'ati yana daga cikin masu kira zuwa ga sharri zuwa ga jahannama هناك دعوة دعاة على أبواب جهنم كما النبي وسلم akwai masu kira kan kofofin jahannama man ata'ahum duk wanda ya musu da'a qazafu fiya kaga kenan idan muka bi na hakika babu ibada babu addini kenan babu takalifi kenan ko zana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bai taso ba ma'ana wa'budu rabbaka sai a cikin yaqin bai taso ba ma'ana aqimus salata qur'ani gaba da rusa shi kenan in aka bi wannan aqida ta suna hakika eh na'am so shi ne malai ke faɗi na akwai masu kira ilal batil wannan da'awa ne ta batili ta ƙarya kada a ruhu da su da waɗannan innama innahu minna duati wato hunaka du'atun ko ala bi jahannama ka sunan suna kira zuwa kofar jahannama duk wanda yayi musu da'a ku kuhu fiha su ji a jahannama ce mutum ya sha giya yi zina kada yi sallah sai kuma zai je aljanna zai yana son shehi ishayin bai yi sallah ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama har rashin lafiyansa na ƙarshe ina ya taso ya zo sallah dauko shi aka yi aka faɗa mutane a nan ya taso ya zo sallah ko kuma yana daga cikin abin da yake wato ya kwance gab da zai rasu kalmomin ƙarshe ce in ce as-salatu as-salatu ma malakat aymanukum as-salatu as-salatu ma malakat aymanukum haka annabi sallah da sallah kullun sallah ya yasa Allah min khalafa min ba'dihim khalfun wa tabu wattabu fa fasawfa yalqawna zayya ita yan wutan aka jefa su wuta ma su laka fufi sai kanu lam naku min al musallin haka duka waɗannan aure su ba a ba ruwan su da su ba sa sallah saboda su sun kai hajiya dan sun fi annabi sallallahu alaihi wasallam su ke hafi jani jani yana sallah ai shi wanda ya zo da riga yana sallah ai ko bai sallah to kaga sun wuce shi ba shi ma Allah ya tsare mu da bata to wa'annan su ne masu kira zuwa ga kofofin jahannama inda duk yayi musu da'a sai su jefa shi a cikin ta Allah ya tsare mu qala sallallahu alaihi wasallama wa li hadha qala al muallif wa kafaratu du'atu ila ghairi sabil al haqq wal jamaa kama huwa waqi'un al an kama yadda yake faruwa kafiru yaz'amuna annahum yad'una ila al islam dewa suna riyawa cewa suna kira zuwa ga addini ta hazal gida karkashin wannan kofa wannan wato rufi wa iza nuzira fi manhajihim wa tasarrufatihim wa wujida mukhalafatan lil islam idan aka kalli manhajan wato manhaji da suke bi dubi yanayin ayyukan kace aikacin su na yau da kullum za a samu sun saba ma addinin musulunci tamaman gaba daya ba su addini yayi nan su yi nan قوله ووقعت المهنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أي كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال maganganu faɗan an ce ya yawa saɓani ya yi yawa a da'awar ilmi da'awar ilmi ya yi yawa walakin kulla hada yabmahiddu ala ce dukkan wannan yabmahillu zai zo ya bushe ya tafi wa yabqa ma dalla alaihi alkitab wa sunna addini shi zai wanzu annabi sallallahu alaihi shi zai wanzu abinda ke qur'ani shi zai wanzu huwa manhajus salimu was siratul mustaqim shine manhaji daidai kuma ita ce hanya wanda take mustaqima lakin haza ya taju ila amrayn ana buƙatar abubuwa guda biyu kafin a samu addinin din na alqur'ani da sunnan annabi na farko al-ilmun nafi' samu ilimi nafi mai amfani allazi ta'ribu bihi ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda mutum shi ilimin zai san abinda annabi yake kai karanta alqur'ani fahimtar sa akan mun fahimtar magabata hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam bin sharhin su zanganun magabata sahabbai tabi'ai malamai a'imma kaman guda hudu nan bibiya maganganun su ne za a gane akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi da sahabbansa wa تبعهم tabi'ahum bi ihsan da wanda ya bi su na biyu hakuri tabbata kada abu kadan guguwa kadan da ya zo mutun ya bi karkata ba tare da ya koma zuwa ga wato manhaji na annabi wajen ta irin fitintinu da abubuwa da suke da abu ya faru kadan kawai ka ga wani malami ya kafa ya kafa kamera shi zai yi sharhi akan abu sai daga baya sai ya gano abin da ya yi magana a duk shirme ne bai gano hakikanin abu ba ko kowa yi ta magana wannan ya yi a wannan wannan ya yi wannan to kaga ba haka addini yake ba addini ba kowa zai magana kan komi ba a'a ya kamata komi ya faru akwai marji da ake komawa masu fidda matsaya zai zama matsayan nan ko ko ba ita ce rajiha ba don dai kasa ta zauna lafiya kuma samu al'umma su samu kibla ba za a iya matattaunawa sai a sa al'umma a turba amma aka bar kowa ya yi magana to kowa da yadda yake wani da aka yi corona ce shi zai hada sahu zai bar a masallacin ta ba dalilin da ya sa aka kore shi a masallacin har yanzu da kake dawowa ba kaga yi mawa yi makanta aka nemo wani aka saka shikenan da ya bi ga mutane za su amfani da karantarwansa za su amfani da abubuwa da yawa da yawa da yawa amma ya ki haƙuri ya ɗauka shi kawai abinda tunaninsa yake da shi wala tazahzahu ma'al fitan kada mutum ya yadda ya karkata ya kutsa cikin fitina aw ma'a du'ati balal ko ya biyo nan masu kira zuwa ga wata wal takunu sabitan mutum ya zama sabit wato tasabbut shine ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binabin ma fatasabbatu ko fatayyaru wa tasbir kai haƙuri alama a min al-lawmi al'itabi a bitabidi sai ya guri aka abin da ya same shi na allahun zargi al'itabi ko kuma wato nuna gaba da shi a bitabidi ko tsoratarwa ma dumta alal haƙi mutum mutu yana kan gaskiya tasbir mutu ya guri kamar yadda allah yake faɗi wasbir alama sabaka inna rabbu inna zalika min azmin umur ya guri aka abin da zai same shi na yana da cikin manya-manyan al'amura da ba kowa ke iya yin haƙuri a kansu ba Allah ba ɗaukin sarki ya datar da mu na'am